Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Eh Alhaji ina wuni ina gida ina gajiya. Zan yi maka vocal vocal in ga ta inda ake so Alhaji. Yanzu ni ai abun tun tun tun tun da sassa da ni ji wannan vocal in yana yawo Mamur Isu ya ce sun bata da bazin za ana tawa mercredi a ta kyan tarayya da kyan jamhuriya da yan MNSD nasu tahiya ta su yi su ciyan ga ga soji abin dai bai bar ni ba ni ji daɗi ina ta lalura abin nan har bisa yanzu da ni shi wokar in wanga ba Allah sai da Abdurrahman in ga wai sai da mun kai langa wallahi abin ya bani tsoro na ji tsoro kuma wallahi wallahi wallahi in mai girma general jani ya bari muhammadu isu ya shiga cikin rawar ga to akwai matsala da akwai haƙiwa mu ko lahiya ba ta ishe eskadiri muka kwana da mu da ɗiyanmu da jikokinmu wata ran ma in ya kai ya kama ba mu samu taksi ba wallahi sai mun shigo tirisikir mu zo gida da mu da yara wannan da mutane sun ka gani eskadirin can wallahi bai ba da bashi muhammadu isu ba abin koyo na ba ba da sunayen gana shi masu albarka ba amma shi bai da ita wallahi a kiyaye fa don wallahi ko kuwa yanzu na take don zara aka ce muhammadu isu yana cikin tahiyar ga wallahi kuma za a koma eh, za a mai da annon agogo baya yanzu Muhammad Isu shi wai wani iri na koko ce koko aljani na mutumin ga tunda akwai aljani dangin iblis waɗannan da ba su da kunya ba su san kunya ba su san annabi a ƙaura ba ko irin shi na wai shi Muhammad Isu ba da sunayen gaba na shi wallahi ba suna nike gama magana ba shi an person nike gama magana hmm? yanzu a ce Muhammad Isu ya taho babu kunya babu tsoron Allah shi ce wai zai shirya da soja mu kuma mun zamna mun zan kyan kallo je mun ga mugu abu ai na rantse da Allah da Muhammadu Isu ya shiga ikon ga na soja wallahi wallahi kwamma aka mun hari duk aka kashe mu to da dama dai ya kashe mu wallahi kwamma aka hari duka Nijar aka kashe mu da Muhammadu Isu dai shi shiga cikin ikon ga na soja wallahi kwamma aka hari dai yanzu sai mu da kan mu yi hari a tawo aka kashe mu dan wani abu kwan maka mutu yalla in mun ka mutu Allah na ganin tausayin mu an ci amanan mu na an an ɗebe mana zunubi mu ta aljanna amma izaran an ka ce Muhammad Isu ya shiga wanga abu to ba bata kare ba an sai da kare an sai biri na rantse da Allah wahala ta duniya wadda mun kai baya wagar za mu yi ta uban ta bayan da haka kwaman mutu da Muhammad Isu ya bi ikon ga mu jera da shi kwaman mutu aka harin duk aka kashe mu tunda Muhammadu in ya shiga ma ba wani abu zai zai kulla ba sherin shi da ya saba da yi da munahuccin shi da kishi shi ne shi balaƙen ƙasa sun nuna ba su ƙamnar shi har sun yi riguna da arete le yau a ce ya an yarda da shi soja su yarda da shi shi shigo cikin tahiyya gaba ta huyar albarka ta zai yi ba magana ga in ta kai ana so a kai ta ga soja su ji magana ta suna na Hussein mai zungu ko in an ce Hussein mai fara kowa ya sani kasar dogon duci duk waɗanda an ware wari na sun sani waɗanda muka sai in shi duduci da an ce Hussein Mahar ta ga magana ga kowa ya sani wanda ya shi murya ta ma ya sani ta wallahi so ja ku kiyaye kasa ga ta kowa ta fa wallahi cani in ka bar Muhammadu Isu ya ta tare ka ci amanan mu kuma wallahi Allah ba zai baka bashi ba a raba dambe tun ba buga ba tun da wuri wuri in kun san Muhammadu Isu za ku iko da shi to don Allah ku kirai sai da yawo ta taho da ya kayan yakin ta kashe wanda ta kashewa wanda ya yi saura shi gurin hijira shi bar ƙasa ga tun tun asirin mu na ruhi dan Muhammadu Isu in ya komo ƙasa ga ai shi zai koma ɗaukar ƙasa shi kakkara mu bacin ya kashe mu ya kakkara kashe waɗanda asaura ko bacin duk sojan da ya kashe mu diyan mu da jikokin mu da yannan mu da kannan mu duk da yasa an ka kashe bai isa ban zama Muhammadu har ya ga Muhammadu Isu har ya ga wurin soka kanshi kai Muhammad Isun ga gaba mutun na ba dangin Iblis na ba mutun na ba dangin Iblis na wanga ba Allah to Allah ya raba mu da shirin ka kai Muhammad Isu rasta mana in ji yaron nan da Allibi ya ce rasta mana abarciya Muhammadu na abarciya Isu da sunayen masu albarka na sunayen mutane ko wani an ka sama waɗanga sunaye ana dibi zai albarka amma kai dai baka yi ta ba kai rasta man ka ruha ma kanka asiri da kai bakin tsoho uh, cha da sain umar kai mai kama kai ku mai kaman mutanen kirki ashe ba mutunan kirki na ba wallahi ku kiyaye mu tsohin yan siyasa ga kurayen ga kai da kurayen ga su shiga tare da soja ai iko tare da su wallahi kuma aka hari mu kashi mu mutu mai zuwa uh, wanda duk ya mutu cikin wanga abu wallahi ya yi jihadi to ai kuma mun shahadi mu mutu mun shahada mu tai aljanna mu huta da mu tsaya kuma su koma su kakkara mu dan ho kakkara na za su yi sun kashe Niger kenan su koma su kakkara Niger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla la quwwata illa billahi aliyyil azim Ya حي ya قيوم برحمتك استغيث اصلي لي شاني كله ولا takilni ila نفس tarfata ayni wanga wanga shedani Wallahi ku kiyaye shi in kuma wani strategy ta suka idan su gama mu da soje soja ku hito ku yi mantar in shi a hito ai mantar in shi tun da wuri wuri mu ba mu yarda wa kowa dan kasa na kasar ga kowa ya gade ta wa mu shi kokin sarauniya mun guda ba gudu ba jara baya ba mu tsoron kowa sai Allah ba wanda muka tsoro illa Allah da ya halce mu yana shirin kashe mu ba mu san ko yaushe ba mun tunda mun san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah mun kai to gare shi muka koma amma bisa kan kasar sai dai a taho aka kashe mu Muhammad Isu dai abba mu tahiyar shi rastaman da aba mu tahiya da shi wallahi kurwa mun asiri in kuma son na kuka a kakkara kashe mun ku ɗauki dukiyar to a kirayo uh, sediyawo dama suna ga shirgi a kirayo sediyawo suka kara mu in sun ka kakkashe mu sannan ku zo amma in ba kanmu mun gani kasa ba Muhammadu Isu bai zama tare da mu wallahi wannan dai ba faɗi gaskiya ba ba ba ba gaskiya bane kuma faɗi na akai duk wanda ya ce Muhammadu Isu ya tauta da sojanga ya rabka ƙarya kuma ƙarye shi ma ya ƙarya dan ba mu yarda fa kuma ba ni ɗaya ba ɗan ƙasa wanda san ciwo kashi bai yarda da wanga sheri Musa kulla ma sheri mu ta ganin lala abu bakin bakin eskadiri yau a tawara ranar suka ce wai Muhammadu Isu wai zai nasi dan ubanka kai kai bare ba zaki kai Muhammadu Isu jiya. kai Muhammadu Isu dan ubanka baka tashi eh, su ce ba sai yanzu kaji an kama an fara kama mutanenka hmm? ko da sauran mutanen kadu suna nan suna yawo ai raba raba raba tarayyar kun kai bi kenan mutanen ba na ake kamun kai naka mutane sun yawon gari hai hai ku hiddo huska ku ta kwarai wasu ja ku kama kuna yi wallahi ai kama ana yi dan ba mu yara da wanga abu in kuma sherin mamur isu na dan ya sa ba iblis na na ce muku dangin iblis na kun san an ce cikin mutane ma akwai dangin iblis to na daya daga cikin su wanga mutumin yalla muhammadu in sun kwarai ya mutu ya tahi ya tai wanga shedani na ko phantom in shi na hanka bar muna wanga abu da ya kaga yi ba eh, sai fa imen wanga ba mutun na ba wanga mutum mai zuciya cikin ran shi wanda ya san zai na ga Allah bai banna irin wanda Muhammadu Isu ya cikin kasar ka shiga daman yanzu ran soje sun yi ta ya komo yangi so ya ci zai biyo su to ka ce mi yanzu mina na zaka tawa ka ce kaɓaci waɗanda sun kai sata ko kaɓaci waɗanda sun kashe mutane ko ko kaɓaci waɗanda sun kashe ƙasa mina na za ka yi ka faɗa min abin da za ka yi kai Muhammadu Isu a yarda da kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna tir da hali irin wanga kai in in shedani kake bi shedannu ka raba mu ka bi shedannun ka kutai zuwa dajin ku ka raba mutane dan in ba shedani ba ba mai irin halaye irin naka kai ba rasta mana wallahi in ba shedani ba ba mai halaye irin naka kai na dalili ina mawari tabijam Assalamu alaikum yan Niger wato ni ina jin ni ne sai Sa'idu mun kaila ina jin kumiya ce ma a ce Muhammadu Isu da Sainu Umar da su Albada Abuba sun ba da kuɗi a zo a yi mitin wai a ce an an sun yi ma soza goyon baya ƙarya suka yi ƙarya suka yi minahici nan da an ka ce ba zun ba ɗan ƙasa ba ne dun magudi sunil eh, eh, eh, mi aka ce mata seni da sai da yawo dun muhammadu iso inda ya kamata a zo a yi consultation babu inda bai zo bai ɗumke ta sun abin nan shi ya ɗauki zun ya kai shi gaban makuron sun ka zo yau shi muhammadu iso yana daga kai ma a dibi nigeria yanzu zo ya ce wai shi dambe ina roma da ko kana shiri da bazun ko baka shiri da bazun Ko da kanku soji kuma ne da a ce muhammadu isu ya yi mitin da ya muku goyon baya muhammadu iso bai da goyon baya zai muku tun da deja nigeria sun yi to sun yi amai sun yi allah wadda da shi abinda muku jira gare ku ku kama muhammadu isu cutar birnin nijar a mai shari'a in dan wannan wayo ne a zo a ce shi muhammadu isu yana da matsayin da zai zo nan ne tabbata an ce shi Muhammadu Isu shi ya zama da shi da bi eh, aka ce masa Abdulrahman can da su da su wane ne duk wanda ba su shahe mu ba mu abin da ya shahe mu soji ne sun ka ɗauki mulki soji ko 'yan ƙasa ne abin da an ka sani ga soja mai kama makasa ta hito cikin cako soja bai da Muhammadu Isu bai da Bazum bai da ni bai da wani abin da aka soji ƙasa kuma tabbat tabbat wannan kulubuta shi duk ɗan ƙasa sun gano akwai manaƙisa ta Muhammadu Isu. wala biri bai gama tsugunni ba don wallahi babu wanda isa irin bila'in da mutane suka kafsa mutane shekara goma sha biyu a zuwa ce wai an ga soji wai har da ce muna wai ai yaran muhammadu isu sun sa an kai juyin mulki dan daji a garin su banda banda jakai garin su waye muhammadu isu muhammadu isu shi adara yanzu ko adara sun gaji da shi adara banda ci amana su miye musu ya cuce su ya ɗauke su ya sa su cikin masifa yanzu ne muhammadu isu da za a ce wai shi bai shiri da bazum aku mutu tare da bazum an kwa guda za a lata maka hannunka da hannun bazum wallahi nijar sai ku yi domin nijar hakin su kun mu ga wanda ya isa nan cikin kasar nijar ce ba za a yi doma nijar hakin ta kowa ya mutu nan kowa ya mutu nan billahi ila babu wanda ya isa ga irin bila'in da kayan banzan ka sun koya mutane shekara goma sha biyu a zo a ce wai an gane su ai duka su nan su wani indatu su wani karijo duk wani yan gina mahamudu suna nan suna yawo akwai ta tana kwanta sai an zo a yi dalla dalla da ita mu ga su sojin nan a ce mutanen garayin sun kai wasu kama su ba ai mun sa ido waye muhammad isu shi zai zo ya juya nijar ya sa a kada bazum kuma ya sa a zo mai soji goyon ba da a zo a masa abin da ya kaso ko menene ne don Allah mutane da kwantar da hankalin kuma muna nan muna kallon su to wasun ka ya wayo wasun ka ya ilimi wasun ka ya asuli shine nuka zakari kayan banza ne ai shi Muhammadu Isu ya san dan me labe ga zakari mu an kayaye mu zakari mu kannan mu ne kwannan an kayaye mu ya sa ababen kumya da yawa da ya tayi mu ana magana zakari ma ko kallo bai ishe mu ba shi ya san tsakanin shi zakari da da muhammadu su sun kusa su kama mu juna saboda haka duk mai cin kudin muhammadu a yi mutum sai su kudin muhammadu a yi mutum amma wallahi muna gaya muku sai na sai ba mu raida ba a ce wai muhammadu su da su sai ni umar ba bi irin ka shaidin da ba mu sai ni umar ba gaski goyon bayan wannan mulkin banza shekara goma da muhammadu su ya za mutane ga gaban su an kai su sai umar sun ka zo an ka raba kuɗi an ka ba sun ka sun ce sun kama ba zo ai ba su aza haka na faruwa ba saboda haka ba abin za su gaya mutane banda su tsaya layin da sun kai kotu ta kama su zo su yi doma nijeriya hakkin su wallahi ba shi wa mu zo mu zuba mutane su samu mutane wahala shekara goma sha biyu kuma a zo a ce wai an gawai ga muhammadu isu can dan bai da bazun allah ya sa da su da bazun suna yankan juna da takuba ina ruwanmu da su sun san yau tana yi da za a zo su yi magana da mutane har su zo su ce wai a zo a kama mu wai soji ka ai soji ai population ta rage ta kama mu soji Muhammadu su babu wani mitin din da za a kai ka zo ka ce ka mitin dan kama mu soji tawa sun hito duk duniya din Nijar ba inda ba su hito ba sun ce sun kama mu soji yau ne za ka hito kama ba za ka yi hito da za ka yi ita kama Nijar yancin kanta ko dan ka zo kuma ka yi makonan ƙarya ka ce masa a ah, ai na zo na shirya soji ƙarya haka wallahi Muhammadu su baka isa ba kuma in sani zai kare mai gindi kai wannan billahi da muna gamuwa da shi ka ja ce maka wallahi ba shi wa ɗiyan mutane su zo da goyon su ga ini su ne rana su ne maritoyin sai bayan wai ka ga dun Nijar ta haito ka zo ka ce ba ka shiri da kai da da kai da bazu ina ramu da kai da bazu lokacin kun zo kun kulla mina cin da su da su ma kurun da su bazu muna ina kai kai ka sani ba ka hita cikin mahammadu Isu wallahi sai ka mini Nijar da irin ta amana da kai musu sai dai in ba Nijeriya muke ba kuma sai dai in ba Nijar guda fice da mun ka sani magana banza magana yoyi